Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria Jama'a masu sauraronmu, barka mu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin da muke yin nazari ne cikin maganar Ubangiji ajiyar gaskiya. yawa Allah godiya domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu yi wannan nazari tare. Mun kuma gode domin magana Allah wadda take ita ce hanyar rai, imam bita bi za ta kai mu ga madawwamiyar madawamin jin daɗi da kuma ɗaukaka a gaban Allah, in kuma mun ƙi, za mu zama masu yin da na sani. To, muna nan dai a cikin littafin nan na annabi Nehemiya, a cikin nazarinmu, mun gode wa Allah domin yana taimakonmu, amma dai kafin mu ci gaba ya kamata mu karanto wasu daga cikin saƙonnin da ku masu sauraronmu ka aiko mana. Muna godiya ga shi Mr. Sunday Ako, mun ga saƙonka na taimakon rediyo yalwa Ubangiji, ya saka da alheri. Sa'ilin nan muna addu'a, domin ita malama Usaina wadda ba ta da lafiya za ta haihu, Ubangiji Allah, ya sa a sauka lafiya. Wannan ya shafi dukan ma masu juna biyu, Ubangiji Allah ya tuna da su. Malam Haruna Gebran a unguwa unguwar Tamoga Kubau cikin jihar Kaduna, ya yi mana gaisuwa. Zan ce, littafi mai tsarki ya ce ka ƙaunaci ɗan uwanka, to sai saƙon nashi kuma ya yanke. Lallai, Mr. Haruna Gabriel haka littafi mai tsarki ya ce, Ka ƙaunaci ɗan uwanka ma kamar kanka, to sai dai ba mu san bayani ko tambayar da kake so ka yi ba, amma in ka ji mu. za ka iya ka sake aiko mana ko ka kira mu kai mana bayanin abin da dai kake so ka faɗa. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai wani mai mu wanda sunan shi babu sai lambar waya, ya ce, Zabura ta ashirin da uku Ubangiji makiyayi na ne, ba zan rasa komi ba. Ya ce, Muna muku godiya domin yadda kuke ƙarfafa mu. kuna kuma jagorantar mu zuwa gare yin rayuwa bisa ga hanya ta gaskiya. Bari sauran mutane su ga wannan a cikin rayuwarmu, har su ji, su kuma yi marmarin bin Yesu almasihu. To, wani mai sauraro mun gode ƙwarai da gaske. bari abin da muke ji cikin magana Allah ya zama sanadin da zai kawo waɗansu zuwa wurin Ubangiji, sai Rabran Sunday ji goke. isayin cikin jihar Oyo, ya aiko mana da gudunmuwarsa ta wannan shekara ta dubu biyu da ashirin, Naira dubu goma sha biyu mana godiya, Allah ya yi masa kaiya ta alheri. bara ma mun ga saƙonka wanda haka tura na taimakon matar marigaya matar rauran alileku. muna godiya Allah ya masa sakayya, ya kuma ci gaba da bishe ka da sama albarka da kuma baka zarafin da za ka ci gaba da ɗaukaka sunan shi ta hanyoyi daban-daban. Mun gode ƙwarai da gaske, da kai da sauran masu sauraronmu waɗanda suke aiko mana da gudunmuwa. Sai Mista Uba Jerome, lunguda a Balanga cikin jihar Gombe, ya ce, Ina gaishe ku da aiki. Sana neman maganin tsara jiki, kamar wuƙa bindiga da sauransu, shi laifi ne? To, wannan magani fa ba ma shi kaɗai ba, duk wani abin da za mu dogara gare shi, ya zama Allah kenan a wurinmu, ɗanwa, babu mai mana kariya in ba Ubangiji Allah ba, idan mai bi ya ba Allah. ya koma tunanin wannan magani shi ne mai kariya gare shi, to wannan magani ya zama Allah kenan, wanda kuma ya raba Allah biyu ba zai taɓa samun alheri daga wurin Ubangiji ba, ɗanwa, ko da magani ko babu, za mu bar wannan duniya, amma babban makomanmu ita ce wanda ya dogara ga Ubangiji zai dawwama har abada. Kada mu yarda da ko menene abin da zai sa mu kau da hankalinmu wajen dogara ga Allah, mu koma dogara ga wannan abu, shi sa yau, akwai mutane da yawa waɗanda suke da guraye, waɗansu da layu, waɗansu da waɗansu abubuwan da suke dogara gare su amma kuma lokaci guda suna cewa su fa mutanen Allah ne, ɗanwa, wannan babbar yaudara ce. gara mu tsayawa gaskiya wadda za ta ’yantar da mu, mun gode ƙwarai da gasken gaske. To, bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu, mai tsarki mai gaskiya mahalicinmu, Mu gode maka domin kyakkyawan zarafin nan da ka bamu, na yin nazari cikin maganarka, mun kuma gode ma domin masu sauraron mu ka sa masa albarka. musamman waɗanda gudunmuwarsu na isowa zuwa gare mu, kasawa shi Rabran Sunday ji Adegoke albarka, Ka albarkace shi a cikin niyyarsa ta haɗa hannu da mu, domin yin aikin bisharan nan ta rediyo. Haka nan, albarkaci Mr. Sunday Ako da iyalinsa, damuwa da ke cikin iyalin nan ma da bukatarsa ta addu'a Allah bari kai ka biya. kuma sawa dukan masu sauraron mu albarka ka albarkaci kuma nazarin nan da za mu yi a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu mu muna nan mun nauso sosai a cikin littafin nan na annabi Nehemiya, a cikin nazarinmu, wanda muka yi na baya mun ga karatun a taura, an karanta. har jama'a suka yi kuka a ranar murna domin ta bayyana masu zunubansu, amma firistoci suka cewa jama'a ku shiru, ku koma gidajenku ku ɗaukaka Allah, ku kuma kiyaye idin bukoki, ku ci ku sha, ku yi murna kuma ku taimakawa wanda ba shi da shi, domin shi ma ya ɗaukaka Ubangiji Al. ’Yan wana, magana Allah yayin da take magana da mu, bari mu ji. bari mu mutunta mu kuma kiyaye, in muka yi haka, Allah zai ji daɗinmu, za mu yi rayuwar murna da farin ciki, in muka ƙi kuwa, za mu dinga ganin abin da ba shi ne ranmu yake son gani ba. Ubangiji ya taimake mu mu zama masu marmari da kuma yin nazarin magana Allah dare da rana. Yau cikin nazarinmu mana a Sura ta tara, za mu karanta. daga Sura nan ta tara aya ta fari har zuwa aya ta talatin da takwas, neme Sura tara aya ta fari. Rana ta ashirin da hudu ga watan nan sai jama'a Isra'ila suka taru suna azumi, suna tare da tufafin makoki suna zuba toka a kansu. suka ware kansu daga bare duka suka tsaya suna hurta laifofinsu, da na kakanninsu sa'an da suke tsaye a inda suke sai suka ɗauki kashi ɗaya, daga cikin huɗu na yi ne suna karanta littafin dokokin Ubangijinsu, suka kuma ɗauki kashi ɗaya daga cikin huɗu ɗin na yi ne suna furta laifofinsu, suna kuma yi wa Ubangiji Allahnsu sujada. Sai Yeshua, da Bani da Kadmiel, da Shabaniya da buni da Sherebiya da Bani, da Kinani suka tsaya a kan dakalin Lawayawa suka ta da murya da ƙarfi ga Ubangiji Allahnsu, waɗannan Lawayawa kuma, wato Yeshuwa da Karniyal da Bani da Hashbaniya da Sherebiya, da Hodiya da Shebaniya, da Fitahiya su ne suka yi kiran sujada suka ce, ku miƙe tsaye, ku yabi Ubangiji Allahnku, ku yabe shi har abada abadin, bari kowa ya yabi maɗaukakin sunanka ya Ubangiji, ko da yake, ba yaban da ɗan Adam zai yi ya isa. Sa'an suka yi wannan addu'a suka ce, Kai kaɗai ne Ubangiji ya Ubangiji, kai ne kai samaniya da taurari. da sararin sama kai ne ka yi ƙasa da teku da kowanne abu da yake cikinsu, ka ba dukansu rai, ikon samaniya sun rissuna su nemi maka sujada, kai ne ya Ubangiji Allah, ka zaɓi Ibrahim, da ka fito da shi daga Ur, na Kaldiyawa, ka sake sunansa daga Abram zuwa Ibrahim, ka iske shi amintacce a gare ka. ka kuwa yi masa alkawari, ka yi alkawari za ka ba shi ƙasar Kan'ana da ta hitiyawa, da ta Amuriyawa, da Ferizziyawa da Yebusiyawa da Girgasiyawa ta zama inda zuriyarsa za su zauna, ka kuwa cika alkawarinka, gama kai mai aminci ne, ka ga wahalar kakanninmu a Masar, ka ji kukansa a Baharmaliya, ka kuwa aikata alamu da al'ajibai a kan Fir'auna. da fadawansa duka da mutanen ƙasarsa, gama ka san yadda suka yi wa jama'ar danniya, ta haka, ka yi wa kanka suna, kamar yadda kake a yau. Ka yi hanya a cikin teku, domin jama'arka, ka sa su bi ta ciki a kan sandararriyar ƙasa, ka sa waɗanda suke fafara su. suka hallaka cikin zurfin teku suka nitse kaman dutse, da rana ka bishe su da umudin girgije, da dare ka bishe su da umudin wuta, ka kuma sauka a bisa dutsen Sinai ka yi magana da jama'a ka a can, ka ba su ikon da suka dace da dokoki, ka'idodi da, ka, da kyakkyawar koyarwa, ka koya musu su kiyaye asabar ɗinka tsatsarka. ka kuma ba su dokokinka ta hannun Musa bawanka, ka ba su abinci daga sama sa'an da suka ji yunwa, ruwa kuma daga dutse sa'an da suka ji ƙishi, ka faɗa masu su shiga su mallaki ƙasa da kaya alkawari za ka ba su, amma kakanninmu suka yi fariya, suka taurare suka ƙi yin biyayya da umarninka, suka ƙi yin biyayya suka manta da dukan abin da ka yi. suka manta da al'ajiban da ka aikata, cikin fariyarsu suka zaɓi shugaba, don su koma cikin bauta a Masar, amma kai Allah ne mai gafartawa, kai mai alheri ne, mai ƙauna, jin ƙanka da girma yake baka yashe su ba, ko sa'ad da suka yi wa kansu ɗan maraƙin zubi. suka ce shi ne Allah da ya fushe su daga Masar ai sun yi maka ɓatanci, ya Ubangiji, amma baka rabu da su a hamada ba, saboda jin ƙanka mai girma ne, baka kuwa kawar da girgije da wuta ba, waɗanda suke nuna masa hanya dare da rana. Ta wurin alherin ka ka faɗa masa abin da ya kamata su yi, ka ciye da su da manna ka ba su ruwa su sha, ka taimake su a jeji shekara arba'in. ka ba su dukan abin da suke bukata ƙafafunsu ba su kumbura ba su yi masu ciwo ba, kasa su ci al'ummai da mulkoki da yaƙi, karka ƙasashe da suke maƙwabta ka da su, suka ci ƙasar Sihon sarkin Hushbon, da ƙasar Bashan, da inda Og yake sarki, da zuriya zuriyarsu, karɓaɓɓanya suka mataurarin sama. ƙasa suka cika ƙasa suka zauna cikinta, ƙasa da aka yi wa kakanninsu alkawari za ka ba su, saboda haka zuriyarsu suka shiga, suka mallaki ƙasar. Karin jayi mutane da suke a can, ka ba jama'arka iko su yi yadda suke so, da mutane da sarakunan ƙasar Kan'ana, sun ci birane masu garu da ƙasa mai dausayi. da gidaje cike da dukiya, da rijiyoyi da gonakin inabi, da itatuwan zaitun da itatuwa masu ’ya'ya, suka ci dukan abin da suke so suka yi taiɓa, suka mori dukiya dukan kyawawan abubuwa da ka ba su, amma suka yi maka rashin biyayya, suka tayan maka, suka juya wa dokokinka baya, suka karkashe annabawan da suka faɗakar da su. waɗanda suke faɗa masu su juyo gare ka, suka yi ta saɓa maka lokaci-lokaci, saboda haka ka bar abokan gabansu su ci su, su mallake su, aka walishe su, sun yi kira gare ka domin neman taimako, ka kuwa amsa masu daga sama, ta wurin jin ƙanka mai yawa ka aiko masu da shugabanni, waɗanda suka kuɓutar da su, da maƙiyansu. Sa'ad da zaman salama ya komo, sai su komo su yi zunubi, sai kuma, kai kuma sai ka bar abokan gabansu su ci su, duk da haka, idan sun tuba suka roƙe ka ka cece su, kakan ji daga sama, sau da yawa ka cece su da jin ƙanka mai yawa, ka gargaɗe su, su yi biyayya da koyarwaka, amma sun bijirewa dokokinka saboda girman kai. ko da yake, kiyaye dokarka ita ce hanyar rai, masu taurin kai sun taurare, sun ƙi yin biyayya, ka yi haƙuri da su, shekaru da yawa ka gargaɗe su, annabawanka sun yi musu magana amma sun toshe kunne, saboda haka ka sa waɗansu al'ummai su mallake jama'arka, duk da haka saboda yawan jin ƙanka, ka yashe su ko ka hallaka su ba. kai Allah mai alheri ne mai jin ƙai, ya Allah, Allah mu da girma kake, kai mai barazana ne cike da iko, da aminci ka cika alkawarinka da ka alkawarta, daga lokacin da sarkin Asuriya ya danne mu, har yanzu ma, wata wahala ce ba mu sha ba, sarakunanmu, da shugabanninmu da firistocinmu, da annabawanmu da kakanninmu. duk da dukan sauran jama'a ka sun sha wahala, ka san irin wahalar da muka sha, ka yi daidai da ka hukunta mu haka, kai mai aminci ne, mu kuwa manye zunubi, gama kakanninmu da sarakunanmu. da shugabanninmu da firistocinmu ba su kiyaye dokarka ba, ba su kasa kunne ga umarninka ba, da gargaɗinka ba, da waɗannan ne kake zargin su? da albarkacin sarakuna, sarakuna suke mulkin jama'arka, sa'an da suke ƙarƙashin suke ƙasashen waje, ƙasa mai dausayi ka ba su, amma ba su juyo sun bar zunubi ba, su bauta maka, gashi a yau ma, mu bayi ne a ƙasar da ka ba mu, wannan ƙasa mai dausayi. wadda take ba mu abinci, amfanin ƙasa duk yana tafiya ga sarakuna, da ka ɗora su a kan mu saboda mun yi zunubi, suna yi mana yadda suka ga dama, mu da dabbobinmu, mana cikin baƙin ciki, saboda wannan, dukka muke yin alkawari mai ƙarfi a rubuce, shugabanninmu kuwa da lawayawanmu, da firistocinmu, suka buga hatimi suka sa hannu. To, Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin Sura nan ta tara, za mu dubi, yadda jama'a suka furta laifofinsu gaban Ubangiji ba tare da jin kunya ko tsoro ba, ba tare da jin shakka ba, suka kuma tuna baya, da yadda suka yi wa Allah laifi. kuma yadda Allah ya hukunta su. Suka kuma yi bayani a kan yadda jinƙan Ubangiji Allah yake, ɗanwa, gara mu zo gaban Allah, kada mu ɓoye mai komai, domin ba mu da wani abu wanda bai sani ba, idan muka zo, muka furta, shi mai jinƙai ne da alheri, zai kuma ji, ya kuma amsa ya gafarta mana dukan zunubanmu, ya tsarkake mu daga dukan rashin adalcinmu. A Sura nan ta tara mun ga jama'a sun furta laifofinsu, sun kuma yi alkawari gaban Ubangiji, aya ɗaya, zuwa aya biyar, kwana biyu bayan kiyayewa idin bukoki, sai Isra'ilawa suka taru, suka yi azumi, saye da tufafin makoki, banda wannan kuma, suka ware kansu daga al'ummai waɗanda suke bare, suka tuba. aka raba yini kashi hudu. kashi na fari wato misalin awa uku, ana karatun littafin dokokin Ubangiji, kashi na biyu, mutane kuma suna ta faɗin laifofinsu, daga baya sai suka yi wa Allah sujada, akwai abu biyu da lawuyawa suka yi, na fari. sun tā da murya da ƙarfi ga Ubangiji Allah, ya yiwu, suna furta laifofinsu da zunubansu cikin kuka da makoki, da kuma hurwa gaban Ubangiji domin tuba. Abu na biyu, suna ta kiran sujada, an fara da yabo, Sannan lawayawa suka bi da jama'a cikin addu'a, wani addu'a kuwa ta furta laifofi ne waɗanda suka aikata, sannan kuma da addu'ar yin yabo ga Ubangiji Al. A rubutun, in mun duba za mu ga an rubuta galibin labarin da ke cikin addu'a a wurare daban-daban a tsohon alkawari, labarin kuma yana nan a taƙaice. Ezra ya fara da addu'a cewa Ubangiji mai aminci ne wanda ya zaɓi Abram ya yi alkawari da shi, Sura ta tara aya shida zuwa takwas. sai labarin ceton Isra'ilawa daga bautarsa a ƙasan Masar, daga Sura tara aya tara zuwa aya goma sha biyu. Sa'ilin nan kuma, Ubangiji ya ba su ka'idoji da dokoki, ya kuma ciyar da su a jeji, Sura tara aya sha uku zuwa aya goma sha biyar. Labarin tayawarsa a jeji da labarin amincin Ubangiji Allah da alherinsa gare su, yana nan a Sura ta tara aya sha shida zuwa ashirin da biyar, labarin tayarwarsu a ƙasar Kan'ana da hukuncin Allah a kansu a cikin Sura tara aya ashirin da shida zuwa talatin da ɗaya, sai ƙarshen addu'ar a talatin da biyu zuwa ta talatin da bakwai, sai kuma an yi alkawari a aya ta talatin da takwas. Ubangiji Allah yawe, mahalicci. shi ne Allah da ya yi alkawari da Ibrahim, ya alkawarta masa abu biyu, zai ba shi ƙasar Kana'ana, zai ba shi kuma zuriya, Sura tara aya takwas, zuriyarsa kuma za ta zama al'umma mai girma farawa Sura ta goma sha biyar, aya goma sha takwas, da Sura sha bakwai aya sha biyar da aya sha shida. Cikakken labarin ceton Isra'ilawa daga bauta a ƙasar Masar. da yadda aka bishe su a jeji, da kuma yadda aka ciyar da su, da kuma yadda aka kai su dutsen Sinai, da yadda aka ba su ka'idoji ko dokoki, duka yana a cikin fitowa daga Sura ta goma sha biyu zuwa Sura ta ashirin. Sannan kuma, ko da yake Isra'ilawa ba su rasa komai a jeji ba, gama Ubangiji Allah yana tare da su, aya ashirin da ashirin da ɗaya. duk da haka suka yi masa tayarwa, aya sha shida da aya sha bakwai. Bisa ga alherin Allah mai yawa, aya sha bakwai Allah bai bashe su ba, ya ci gaba da kula da su, ya ba su ƙasashe da mulkoki, su kuma suka mallaki ƙasar Kan'ana, suka ci birane da gidaje, suka mallaki gonaki. dukkan alherin Allah da ya yi wa Isra'ila sai suka yi mai tayarwa a ƙasar Kan'ana, duka wannan furtawa suke a kan laifofi, da yake su mutanen Allah ne, ’ya'yansa kuma, Ubangiji bai ƙyale su ba, sai ya hukunta su ta wurin barin abokan gabansu su ci su, duk da haka Allah ya yi musu jinƙai, bai hallaka su ba. Bayan wannan, tarihin Isra'ilawa sai suka sake faɗin yadda amincin Allah ya zama, shi mai cika alkawari ne a gare su, kuma duk da haka suka yi mai zunubi, hukuncin Allah da wahalar da suka sha daidai ne saboda rashin biyayyarsu ga Ubangiji Al. Sannan, Allah ya kawo su a wannan ƙasa. amma duk da haka cikin su suka ce, Ya Ubangiji, man zama bayi a ƙasanmu, ba domin komi ba, domin har yanzu zunubi yana tare da su, ɗanwana, ko yau, idan ka ce kai na almasihu ne, amma ka bare zunubi ya mai da kai bawa, to lallai, ba za ka samu cikakken ’yancin da kake son samu cikin Ubangijinmu Yesu almasihu ba. Ai, misalin nan. da irin tuban nan da suka yi, ya yi daidai da rayuwarmu yau ta ’ya'yan Allah. Allah ya cece mu ta alheri da jin ƙai, amma yau mu, mun kuma muna yi wa alherin Allah riƙonsa kai nan kashi, ɗanwa, ba za a sake dawo da wani almasihu ya sake mutuwa saboda kai ba, ya yi wannan sau ɗaya, in ka yarda ba, ka tsaya kana shiririta. za ka hallaka ne tare da shiɗan To, jama'a, sun fita zunubansu, sun kuma yi tuba, suka kuma yi wa Ubangiji Allah alkawari, za su bi shi, za su kiyaye dokokinsa, da sun zama al'umma mai tawaye, yanzu suna shirye domin su bi Ubangiji Allah da zuciya ɗaya. Wannan ne abin da ni da kai ya kamata mu ma mu yi koyi da shi. mu Ubangiji Allah da zuciya ɗaya, mu kuma ɗaukaka shi, mu kuma watsar da dukkan al'amuran da suka dabaibaye mu, suka yi mana tarnaƙi da dabaibayi, mu yi tuba cikin alkawari na haƙiƙa mu ba Allah, za kuma mu ga hannunsa tare da mu, jama'a sun yi kuka, sun kuma yi tuba, sun yi azumi, sun sa kayan makoki, mu ma yau, bari ayyukanmu da suke bayyananu a gaban Allah su sa mu yi kuka. mu watsar da su, mu kuma gaya wa Allah cewa mun basu, za mu ga hannunsa na albarka da alheri, amma in muka ƙi, muka rungumi miyagun ayyukan nan, muka ƙi tuba, za fa mu hallaka tare da su, haka ɗan wana, wani shi ne lokacin da ya kamata, mu ma, mu yi tuba, mu fita zunubanmu, mu kuma watsar da su, domin Allah ya rungume mu, mu ji daɗi. har ranar ɗaukakarsa, in muka ƙi kuwa, mu ne za mu yi asara, don haka, bari mu tunani, kada mu yadda wannan asarar da Shaiɗan yake so mu yi tabi mu, amma mu yadda, da kiran Allah na tuba, mu kuma yi tuba na haƙiƙa. Godiya gare ka mahalicinmu domin wannan nazari, akwai ƙalubale a rayuwarmu. ka taimake mu watsar da halayenmu na mugunta da zunubi, mu tuba mu yi tafiya tare da kai domin iya zama ’ya'yanka masu albarka, cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu a madadin injiniyan namu, Lawal Sama'il Mato Sambunni, ni rarren ya na nake cewa Allah ya sa mu sadu a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara. takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Rediyo Elwa, akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.